Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci sha-tara da talatin da 49 da kuma 60 sai kuma da 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nizar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niyya muryar arewa. Kai kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Alhamis 17 ga watan Yuli. Ibrahim ka Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskarmu ga kanun labarai. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Saliyo ya ce yana da muhimmanci a gano gawakin waɗanda suka mutu a sakamakon kwararowar taɓo a ƙasar Saliyo ɗin inda fiye da mutane 300 suka mutu. shugaban amurka yana ci gaba da shan suka dangane da furucin da yi game da mummunar tarzomar tsana da ta auku a charlottesville jihar virginia a makon jiya amurka da mexico da kuma kasar canada sun fara yin shawarwari da nufin yi wa yarjejeniyar nafta ta cinikayya kwaskwarima to kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa an yi wani babban taro na inganta ƙananan masana'antu a najeriya gwamnati ta ce to mu zo mu taru mu yi bayani menene bukatunmu me muke son gwamnati ta yi kuma su kuma gwamnati me ya kamata su yi a jamhuriyar Nijar malaman da ake shirin kora su ma suna shirin zuwa kotu. Shekara goma sha biyu ina cikin karantar suwa. Eh kwan normal ban yi ta kuɗi ba, ta ce ni kenan ko asara ne gwamnati shi adda wannan asara. za kuma a ji cewa an yanke hukuncin kisa ma wani soja a najeriya kamar kowace ranar alhamis grace alheri abdu na tafa da shirin domin iyali amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar saliyo sani saigal ya faɗa a jiya laraba cewa baya tsammanin masu aikin ceto za su gano wasu da rai bayan mummunar kwararowar laka a freetown babban birnin kasar ta saliyo da ta kashe fiye da mutane 300 mr saigal ya faɗa wa sky news cewa ya yi imanin nan ba da jimawa ba za a daina gudanar da ayyukan ceto a yayin da fatar samun wasu da rai ke dakushewa ya ce yana da muhimmanci a gano gawakin waɗanda suka mutu haka kuma yana da muhimmanci a taimakawa waɗanda suka tsira mr sagal ya ce majalisar ɗinkin duniya tana aiki kafaɗa da kafaɗa da gwamnatin saliyo domin kare dubban mutanen da suka rasa muhallinsu da kuma kwararrawar laka ta yi wa barna shugaban amurka donald trump na ci gaba da shan cacaka saboda ikirari ko kuma furicin da ya yi cewa da kungiyar masu ra'ayin fifita jar fata da kuma bangaren da ya yi zanga-zangar nuna amincewa da wannan mataki za a ɗora wa laifin mummunar tarzoma da ta ɓarke a garin Charlottesville na jihar Virginia a makon jiya. A jiya laraba ne kuma shugaban na Amurka ya ba da sanarwar cewa ya rushe kwamitocin ba da shawara a kan harkokin kasuwanci da ya kafa bayan da manyan shugabannin kamfanonin da ke cikin waɗannan kwamitoci akalla su guda bakwai suka ba da sanarwar cewa za su yi murabus daga kwamitocin saboda furicin da ya yi sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson kuma ya faɗa wa 'yan jarida a nan birnin washington dc cewa daga kausan harshe ya yi allah wadai da tarzomar ta tsana ta wani gefen kuma mutane da yawan gaske ne ɗauke da kendir suke wato a suka bi titunan cikin garin charlesville na jihar ta virginia jiya laraba da dare suna wake-wake domin tunawa da hita haya matar nan da aka kashe a lokacin da wani mai goyon bayan masu ra'ayin nazi ya banke ta da motarsa a ranar asabar da ta shige tun da farko abokai da 'yan uwa da wasu mutane ne suka taru jiya larabar domin yi wa hita addu'a ita wannan mace mai suna hita ɗin 'yar shekaru shekaru 32 da haihuwa wadda ke zaune a garin Chernobyl tana ɗaya daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka taru domin yin zanga-zanga a ranar Asabar. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya laraba amurka da kasar mexico da kuma canada suka fara yin wani taron yi wa yarjejeniya harkokin cinikayya da babu tsangwama a ciki da ake cewa nafta a takaice kwaskwarima a yayin da wakilin amurka robert lighthizer ke bukatar sai lalle a yi kwaskwarima da za ta rage giɓin harkokin cinikayyar amurka da kuma ƙara amfani da kayayyakin har hada motoci da aka ƙirƙiro ko kuma aka sarrafa a amurka ta arewa. Wannan yarjejeniyar da aka kula a 1994 ita shugaba Trump ya baiwa fifiko a lokacin yakin neman zaɓe yana mai faɗin cewa ita ce yarjejeniya mafi muni da aka kula a tarihi wadda ta sa Amurka samun giɓin harkokin kasuwanci da ƙasar Mexico. Mr. Lighthizer ya ce tilas ne masu gudanar da wannan taro su tabbata sun ɗauki wani matakin ganin cewa ba a ci gaba da samun wannan giɓi ba. ƙasar iraki tana buƙatar taimakon ƙasashen duniya domin tara shaidu a kan ƙungiyar isis domin yiwuwar a caje ta da aikata laifuka akan mutane ministan harkokin wajen iraki ibrahim Al-Jaafari ya aika wa sakataren majalisar ɗinkin duniya a antonio guterres wasiƙa yana neman taimakon masana na ƙasa da ƙasa domin tuhumar ƙungiyar isis da aikata laifin Al-Ja'afar ya ce ƙasar burtaniya tana aiki tare da ƙasarsa domin gabatarwa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya wani ƙudurin da zai tanaji a fara gudanar da bincike a kan ƙungiyar mai ra'ayin riƙau wata lauyar kare haƙƙin jama'a amal kuloni wadda ita ce ke auren sanannen ɗan wasan kwaikwayon sinima ɗin nan george kuloni wadda kuma ita ce ke kare 'yan yazi na ƙasar iraki waɗanda suka ɗanɗana a hannun ƙungiyar isis mrs coloni ta yi kira ga ƙasar iraki da ta bari masu bincike na ƙasa da ƙasa zuwa iraki ɗin domin gudanar da bincike to a yayin da ƙasar iraq ke neman taimakon ƙasashen duniya domin cajin ƙungiyar isis ita kuma ƙungiyar raka civil council ta ƙasar syria wadda ke samun goyon bayan amurka a jiya laraba ta yi wa wasu mutane 96 da ake zargin cewa 'yan ƙungiyar isis ne a huwa ta ce ta ɗauki wannan matakin ne a wani yunkurin karyawa wato 'yan ƙungiyar waɗanda ba su da mukami gwiwa game da ƙungiyar ta isis ƙungiyar da ake sa ran ita za ta gudanar da harkokin raƙa bayan an kubutar ko kuma an kakkaɓe sauran 'yan ƙungiyar isis daga bannan ta ce waɗanda aka yi wa ahuwa har da 'yan ƙungiyar waɗanda ba su aikata wani laifi ko gudanar da yakin sa kai ba shugaban ƙungiyar ibrahim Al-Isa ya faɗawa muryar amurka cewa Ƙungiyarsa ta ɗauki wannan matakin ne domin samun amincewar jama'ar yankin da kuma ganin an jurewa juna. Mr. Al'isa ya ce dukkan waɗanda aka yi wa ahuwa maza ne waɗanda mazauna raƙa ne da kuma garuruwan da suke kusa. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda aka ji an yi wani babban taro na bunƙasa ƙananan masana'antu a najeriya inda ƙwararru a ciki da wajen najeriya suka hallara baban gida jibrin gare ka taron na samun halartar wakilai daga jihohin najeriya daban-daban da ma wasu kasashen nahiyar afirka injiniya awal ibrahim bununu da ke wakiltar shugaban kungiyar masu kananan masana'antu ta najeriya ya mun karin haske game da mahimmancin wannan taro a takaice dai taro ne da gwamnati su kungiyoyin masu zaman kansu suka shirya tare da taimakon gwamnati domin a zo a tattauna matsalolin da me ake samu a rika cewa a najeriya muna da kaza muna da karfi muna da arzikin gona za mu iya dogara da kanmu a harkar gona a harkar masana'antu amma duka wayannan abubuwa a takardu suke na gwamnati abubuwan nan ba su zo sun aiwatu a ƙasa an ga yadda muka zama lalle mun fara ɗaukan hanyar rashin raguwa da dogaro daga man fetur ba to sai aka ce ai wannan taron shin mu masu gwamnati ce to mu mu zo mu taro mu yi bayani menene bukatunmu me muke son gwamnati ta yi kuma su kuma gwamnati me ya kamata su yi saboda kar kowa ya zauna akan laifinsa yana ganin laifin wani tsakanin gwamnati da kuma shauran masu zaman kansu to saboda haka mun zo ne mu tattauna wayannan matsaloli ya za a yi a dogara da kai din a koma a koma a fito daga dogaro daga danyen man fetur a dogara da gona da masana'antu da ma'adinai da shauransu Dr. Abdulrazak Ibrahim na cibiyar binciken harkokin noma na Afirka da ke kasar Ghana ya mun karin haske game da kasidar da ya gabatar a wajen wannan taro na amfani da fasahar zamani wajen bunƙasa iri domin ciyar da al'umma idan ka lura a afirka gaba daya muna da matsala na inganta harkar noma kuma kashi 60 cikin 100 na mutanen ta harkar noma suke cin abincinsu amma in ka kalli kuma abin da ake samu na arzikin kasa bai kai bai fi kashi 25 ba saboda haka ya za a gyara kuma gashi muna da matsala na cewa nan da shekara 2050 Najeriya za mu kai mutum wajen miliyan 400 ya za ka yi ina waɗannan mutanen za su samu abinci ɗaya daga cikin hanyoyin da za ka fi ka inganta harkar noma shine kai amfani da fasahohi na zamani ɗaya daga cikin wannan fasahan shi ake kira biotechnology kai amfani da wata halitta ko tsire ce ko bacteria kwayar halitta bacteria ko ko dabba ko ma mutum kai amfani da kwayar zarar da salta ka fitar da wani abu da zai amfane ka a bangaren harkar noma yawanci ana amfani da irin wannan fasaha ne don a inganta ko yalwata rashin abinci ko kuma a ko wani maganaɗi so da zaka sa zama cewa banda kayan gina jiki irin su protein da carbohydrate da muka sani to zaka iya sa vitamin cikin abincin fasahohin da ake amfani da su ta yin haka su ne harkar biotechnology taron wanda ake sa ran kammala shi a gobe juma'a ana sa ran zai fito da hanyoyi da gwamnatoci da kuma masu kananan masana'antu za su bi wajen bunƙasa masana'antunsu domin ci gaban ƙasashensu baki ɗaya babin jibrin murai amurka daga lagos To a gaida baban gida daga Najeriya kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda ɗimbin malaman da ake shirin kora su kuma ke shirin garzayawa kotu. Sulemu Barma gare ka. A sanarwar da suka fitar kungiyoyin COS da Sinasef sun ce kimanin malaman kwantaragi dubu goma sha biyu ne gwamnatin ta nishar ke shirin kora daga aikin koyarwa bayan da aka gano wasu daga cikinsu da kasa rubuta wani abin a zo a gani a jarabawar tantance malamai sai kuma rukunin waɗanda suka ƙauracewa jarabawar mai cike da cece kuce wasu daga cikin waɗanda matakin ya ritsa da su na cewa ba su yi nadamar kauracewa jarabawar ba. Integration kingar ake yaƙi mu ne ake ma yaƙi. tunda ina cikin mutanen nan dubu hudu da ɗari biyu da ashirin da ya kamata a ba wanda ya kawo ga matsala kenan ba ta yiwa ne a ce ina cikin su yaƙi ni in ce ban shiga yaƙi ba shekara goma sha biyu ina cikin karantar suwa eh kwan normal ban yi ta kuɗi ba ta fibilka ce ni kenan ko asara ne gwamnati shi adda wannan asara in yau sun ka hudda ni ina samun aiki kuma aiki alhamdulillah na iya shi shekara goma sha biyu karan farko da kwas ɗin da sinasaf ke bayyana matsayinsu tun bayan da hukumomin ilimi suka bayar da sakamakon wannan jarabawa ƙungiyoyin sun yanke shawarar maka gwamnati a kotu domin kalubalantar matakin korar magoya bayansu sha'aibu dambashi shigo ne a wannan tafiya eh, dokar ƙasa ta gai sharɗan da ya kamata a cika idan ana son a soke kwantara ɗin malamin makaranta malamin makaranta bayan ya komo da rashin lahiya na dogon wa'adi gwamnati yana so kwantara Sharaɗi na biyu shine kan malam makaranta idan an ba shi matsayi ya je wurin aikin shi in bai je ba ana da incin a soke kwantarage shi idan kuma eh, kama yana taɓon hankali bai iya aiki aikin na makaranta bayan likitoci sun ce bai iya wannan aikin ana so kwantarage shi kenan dai akwai sharuɗa da ya kamata a cika za mu kai gaban kotun koli da tun a ranar da yake gabatar da sakamakon jarabawar ta 'yan kwanta kwantaragi ministan ilimi a matakin firamare dr dauda muhammadu marte ya ce dukkan mu abin da muke cikin demokrasiya muke dole ne mu da su din duk mu bi umarnin koti in yau koti ta ce matakin da gwamnati ta dauka ba bisan ka'ida ba ne shi kana sai mu tsaya mu da su an ya ce bisan ka'ida ne sai zan ci ya kare kashi tamanin daga cikin ɗari na malaman da ke koyarwa a makarantu mallakar gwamnatin Nijar duk 'yan kwantiragi ne. Dalili kenan da iyayen yara ke kiran bangarorin biyu su sulhunta da juna kafin a kammala babban hutun ɗalibai ta yadda za a kauce wa maimaita yaje-yajen aikin da aka yi fama da su a shekarar karatu ta 2016-2017. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ilimi rayuwa ce mu. wani haka yake kuma a gaida suleiman bar mu sake komawa najeriya inda aka yanke ma wani soja hukuncin kisa saboda kashe wata mace ita ma soja da yi daga abuja ga hassan mai na kaina da rahoton Kakakin rundunar sojin saman Najeriya, Air Commander Olatokunbo Adesanya ya min karin haske bisa laifin da wannan sojin saman ya aikata. expected to have uh, killed uh, another woman. Kotun sojin ta um, musamman ta sami shi wannan soja mai suna Bernard Kalu da laifin bindige abokin aikinsa mai suna Shalafe Oladi Kofo har lahira bisa ganganci. Takanas ya iske ta har cikin ɗakinta ya buɗe mata wuta. Wannan sojan dai na da damar ɗaukaka ƙara muddin bai gamsu da wannan hukunci ba. Barista Yakubu Salibawa lauyan tsarin mulki ne da tun da farko wannan soja Bernard Kalu ya nemi ya ba shi kariya a wannan kotu. San da kes nan ya faru an cincike ni da in in kara wannan yaro. Amma da na tsaya ne bincike bisa ga irin aiki namu da muke kara inch na bil shi na gane cewa gaskiyar shi ne baka da wata kariya sahihiyar kariya da baka yi masa saboda na daya ba wai zai cikin hayyaci shi ko hankalin shi ba na biyu ba wai giya ya sha ba wato wani abu ne ya kudurta na ya kashe yare nan kuma ya aikata aikin nan kamar wannan hukunci ya kara muku kwarin gwiwa akan adalci irin na gidan sojan saman Najeriya tabbas ya kara mana gwiwa domin dama muna so mu tsaya mu sa ido a cewa mai soja za su yi inda hakan ba ta yi ba waɗansu mu ma da mun kalubalanci wannan ah, hukunci da suka yi dama muna so mu ga cewa shin da ya shafi nasu shin za su yi adalci to sai zama to sun yi haka to ko wannan hukunci ke nunawa kenan tambayar kenan da na yawa tsohon babban hafsa a rundunar sojin saman najeriya air commander ahmed tijjani baba gamawa wannan yana nuna maka cewa ba wanda ya fi karfin doka ko waye shi ko dan waye kuma wannan shi shine adalci kenan wannan zai nuna wa na baya kuma ya zama to musu ya zama ishara saboda haka abin da aka yi daidai ne hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Nigeria. To a gaida Hassan yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan sama da shekaru uku da sace 'yan mata 276 da kungiyar Boko Haram ta yi a makarantar sakandare ta Chibok, waɗansu daga cikinsu da suka samu kubuta suka kuma sami ci gaba da karatu a gida Najeriya da waɗansu a nan Amurka sun kammala karatu Beki da Paul Gadzama suna cikin ƙungiyoyi da suka ɗauki nauyin ilmantar da 'yan matan da suka kubuta da ke karatu a nan Amurka. Ga bayanin da uwar gida Beki ta yi a hirar da muka yi da ita bayan kammala karatun sakandare na waɗansu daga cikin 'yan matan da suke tallafawa. Dama guda goma, 'yan mazallan 'yan matan Chibok muka kawo. Suka samu makarantar sun shiga a nan yau ana shekara uku. A cikin shekara uku na abubuwa da yawa ya faru. Amma suna cin gaba. a ciki guda goma nan guda biyar yanzu za su shiga college sun yi graduating from high school wato kamar secondary school kamar ss3 a wajenmu sun yi graduating yanzu za su shiga kamar university guda biyar. Eh, wato na sani dai a nan amurka in dai ba kai da kanka ka zaɓi sa ɗanka makarantar kuɗi ba ne makaranta sakandare a nan kyauta ne da ɗaukar yaro daga ƙofar gidansu zuwa makaranta a sake dawo da shi duka kyauta ne maganar littattafai da duk dai wata bukata da yake da ita ta makaranta mm. gwamnati take ɗaukan ɗawainiyar nan to amma kuma akasin haka yake in an za a shiga jami'a ko da wani irin irin jami'a ce kuwa wane ne zai ɗauki nauyinsu zuwa jami'a a nan To, wayansu jami'an sun taimaka sun ba da abin da ake ce da ita scholarship. Wato, kamar an ba su kyautan eh, koyaswa tushen da kuma eh, zama a makarantan, a makarantun. Amma kamar biyan bukatu na yau da kullum su takardu da su tafiye-tafiye da abubuwan da za su bukaci don su yi rayuwa ah, mu ne muke da nauyin wannan din mu taimaka musu muna biya musu wannan bukatan. wato 'yan mata ukun da suka rage a hannunku waɗanda sai ka ce ku ne na wayarsu ta rataya wuyanku menene burinsu waɗanda kwasa-kwasai suke da sha'awar burinsu wato su samu digiri kowannensu sun sa niya sun sa kai kuma kuma suna kokari sosai domin su yi jami'a university kenan har su samu digiri a cikin shekara hudu. wato sun kowanne akwai sun riga sun zaɓi fannonin da suke sha'awan ci gaba a kai ko kuma kawo yanzu dai babu ɗaya daga cikinsu da ta san ainihin me take so ta zama misali ko lauya za ta zama ko likita za ta zama ko makamancin haka. Eh a cikin dukansu kowa tana da fannin da zuciyar take so. akwai wanda ta sa hankalinta kuma shi tana kokari sosai a cikin fanni ta wajen fannin asibiti doctor din ko kuma nurse ko kuma something abu dai wanda ya shafi lafiya akwai wanda ta sa kanta sosai ciki kuma mun ga tana kokari haka din ko a graduation nata na high school din akwai ɗaya wanda ta sa zuciyarta tana so ta zama lawyer akwai guda ɗaya ita kan mata wajen Eh, ta shiga magana jami'a din ma tun about eh, wajen shekara ɗaya da rabi yanzu so ita din ta sa kai akan in allah ya taimake ta za ta yi hakan din tama abu da yin irin da su medical line da su lawyer nan a nan ba abu ne kamar da a gida za a fara ka fara degree part 1 ka fara low ko kuma ka fara medicine eh, ka fara part 1 ba sai sai an yi wa'ansu mataki mataki eh, sai an gama shekara hudu tukunna a faro wancan bangaren sai ka gama eh. guda uku kuma zuciyanta ya ce tana so ta zama pilot hmm. wannan ta sa hankali kamar wasa muke amma har yau zuciyanta yana kan haka. So hmm. hata dan gwada an kai ta simulation ake ce da shi a dan goda har ta shiga jirgi ta dan zaga kaɗan tare da taimakon wani haka. wato ya, dangantaka su da iyayensu a gida a lokutan baya korafe-korafen da ake ji da mm-hmm. abin da ake karanta ko kuma ake ji a gida shine ba sa samun yin hulɗa da iyayensu a gida. Ina ji lokacin can da Boko Haram suka sa su su abin da yake taimaka ta fannin waya yake da damuwa amma a yanzu ina ji koyaushe fa suna magana and uh, a graduation din nan ma da aka yi a kwanan bayan nan na wajen ɗaya ga watan jun din nan da suka graduate guda biyu a nan baban guda ɗaya ta zo ya zo ya zo a madadin iyaye ya tsaya ya ga graduation din ya kwana biyu ya koma gida <laughs> To yanzu idan misali idan suna son su tafi gida ko hutu suna iya zuwa ko kuma eh, akwai suna da wata kalubala hmm. ta takardar izinin shiga da fita ko dai haka. Ban tsammani za samu za su samu damuwa ba amma tun da suka zo guda ɗaya da ta je gida wajen sau biyu. Hmm. Ta je ta dawo sau biyu. Amma guda biyun nan da hannun mu tukuna ba su je ba domin son su ne. Hmm. Domin su sa hankalinsa makaranta kuma suna magana da iyayensu. so sun sa hankalinsu amma ba mu gazato za su samu damuwa da takarda ba domin yanzu suna makaranta in sun tashi nema ina gani ko za su samu da ikon Allah. wato kawo yanzu ya za ki bayyana kwatanta dangantaka su da sauran abokan zama ko kuma abokan karatunsu? Suna da abokai sosai wasu mun san su sosai har muna irin tadi da su. mun ziyarce su a makaranta ma mukan iya samun wa'annan mu yi hira da su yara sun zama kaman waje guda daya kin san rayuwar yara lokaci ne kawai an da za su gane da juna sai su yi tafiya su yi rayuwarsu. To a ƙarshe ta yaya kuke samun kuɗin da kuke ɗaukan nauyin waɗannan 'yan mata? A kamar da mai gida ya faɗa, inda eh, wajen community service nan kuma akwai guda ɗaya, akwai 'yan mata guda biyu a ciki suna cikin honor society because of their level yadda suke kokatawa makaranta. akwai guda guda daya ko biyu suna honor society suna zagaya su je wajen da za su taimaka irin su kananan marasa galiyo a nan irin orphanages suna zuwa as honor society members wannan community work da na san wasu suke a cikinsu na wajen tambayan ki wajen ina muke samu abin da muke taimaka da taimake su da shiga oga mukan taimaka direct daga wurin kanmu da kuma 'ya'yanmu da suke nan gama makaranta suna aiki daga cikin aljufinmu muna taimake su akwai wayanda kuma suna taimake su a inda ake sukan zama kamar guda biyu suna zama tare da wayansu abokanai wayanda Allah ya bamu su suna zama a wurinsu suna je kaka dawo je kaka dawo daga gidajensu su ne suke ba su kamar abinci da wata rana kamar su sutura ba mu taba samu wani taimako ko wani donation daga wurin kowa ba mu dai mun sa kai domin mu taimakawa nan 'yan matan chibok amma abin ya bude mana ido cewa akwai bukata sosai a shi mu najeriya musamman ta fannin ilimi yadda ake ilimin da yara yanzu musamman a kauyuka da kakara ilimin su bai kai karfin yadda za su iya su taya su yi competing da sauran yan wansu a makarantu manyan makarantu musamman wa'anda suke birane ba mun ga cewa yawancin wa'annan yaran da suke kakara din nan ba su samu kwaisuwa isheshe wanda zai iya kafa su ba damuwan da muka fara samuwa da su amma allah ya taimaka ta wajen yadda su mutanen amerika suna horaswa sosai har sun yi a cikin shekara uku sun iya sun gama secondary kin sani lokacin da sun zo ya kamata sun ga sun gama secondary amma lokacin da suka zo da aka gwada su a nan suna can kasa ne wajen eh, babu shakka domin ni na tuna lokacin da suka zo ba su da turanci ko kaɗan dan na yi tafinta ma waɗansu daga cikin su wanda in an yi turancin ma ba su fahimtar wai a ce wanda ya gama makarantar secondary a gida kwarai kuwa saboda da aka gwada su ma an sun zama a level na primary 3 primary 4 ne yadda eh, standard nasu yake lokacin da suka zo amma yanzu har sun samu diploma nasu na high school za su fara digiri so yaran mu ba wai rashin ilimi ba amma rashin horaswa da koyaswa ne da babu a makarantu. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana mu gayyaci Dr. Rebecca dale. wata da ta sami lambar yabon ƙasa da ƙasa musamman domin ƙoƙarinta na kula da 'yan gudun hijira da hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya. Kafin nan a madadin uwar gida da mai gida Beki da Paul Gadzama da kuma salaman Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. zuwa gaishe ki yanzu kuma ga Jimai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar salio Sine Saigal ya faɗa a jiya Laraba cewa baya tsammanin masu aikin ceto za su gano wasu da rai bayan mummunar kurarowar laka a Freetown babban birnin ƙasar ta salio da ta kashe fiye da mutane 300. Shugaba Donald Trump na Amurka kuma yana ci gaba da shan caccaka saboda ikirari ko kuma farcin da ya cewa dukkansu ƙungiyar masu fifita jar fata da kuma ɓangaren da ya zanga-zanga nuna rashin amincewa zanga-zangar su masu fifita jar fatan za a ɗorawa laifin mummunar tarzoma da ta ɓarke a garin Charlottesville jihar Virginia a makon jiya. a jiya laraba ne kuma shugaban na amurka ya bada sanarwar cewa ya rushe kwamitocin bada shawara akan harkokin kasuwanci da ya kafa bayan da manyan shugabannin kamfanonin da ke cikin waɗannan kwamitoci akalla guda bakwai suka ba da sanarwar cewa za su yi murabus daga waɗannan kwamitocin a saboda furucin da shugaba donald trump ɗin ya yi jiya laraba ne kuma amurka da ƙasar mexico da kuma canada suka fara yin wani taron yi wa yarjejeniya harkokin cinikayya da ake cewa nafta a takaice kwaskwarima a yayin da wakilin amurka ya dage akan cewa sai dai kwaskwarima ta rage gibin harkokin cinikayyar amurka da kuma ƙara amfani da kayayyakin har motoci. To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin jimai Ali wadda ta taya gabatarwa da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Solomon Abu da injiniya na wannan lokacin wato Jimmy Cook ne na kubrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.